السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في الأرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي على رسول الكريم ونعوذ به من شرور أنفسنا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 duka mukan zauna a Husainiya mai jajen shahadan Imam Kazim a ranar 25 in ranar 25 din ta faɗo a ƙarshen mako yakan zama mun harwala mun yau mu shahada a ranar in ko bai dace da ranar ƙarshen mako ba ya faɗo tsakanin litini zuwa juma'a sai mai zama kawai na jajen imam shahadan imam kazim alaihi salam daban sannan sai kuma mu yi ranar shuhada a ƙarshen mako don ya fi ma 'yan uwa sauƙi wajen taro sai a yi ko ranar asabar ko ranar lahadi to da a ce komai lafiya lau ne mukan yi tarurruka da mukan kira ranar shahida yau shuhada bayan gunan wurin mu shuhada din kuma ba rana banda ne guda da akan yi gagarumin taro mukan kuma in su abubuwa da ya shafi shuhada din kamar akan yi akan zauna a ci abinci da 'ya'yan shahidai akan kuma ɗauki 'ya'yan shahidai ɗin a kai su waɗansu wurare na na walwala ko don su dai su ji daɗi haka wuraren kamar wajen wasan yara da irin wannan aka musu haka na har saboda kai kan zama kusan kwanaki ne akan ɗauka kafin da bayan 25 ga watan rajab ɗin makamai da muka ce yanzu yanayi ya hana a yi wannan saboda na farko ainihin ya gwamutse zaɓe ba mu san me za su yi a lokacin zaɓen ba kuma gashi kuma sun haddasa ma mutane rashin kuɗi saboda canjin launin kuɗi sun haramta musu kuɗaɗensu ma gashi sun aukar da rashin ah, kuma ce karancin man fetur wanda ya zawo zirga-zirga da rashin kuɗi da zirga-zirga duk ya komi ya tsaya kusan cak saboda haka daidai gwargwado zan ba da sakon da muka dan saba a lokacin yau mu shada da fatan kamar da nake cewa ana iya bin wanda muka yi a baya domin tunawa mun saba a duk shekara mukan kawo dan bayanan abubuwan shahadar da suka faru a baya tun farkon harka har yanzu musamman ma wanda suka faru kusa-kusa da wannan lokaci musamman tsakanin yau mu shahada da ya wuce zuwa yau to mun san mun san waƙoƙi daban-daban mun suna da su a lokutansu daban-daban al misali an zaria wanda ake kiranta an buhari masaka zari muna ake kiranta da ingilishi zaria masaka kuma da hausa mana ya ce masaka din zaria ko masakarin zaria tun da kalmar masaka din bamu da shi muka wani sukan ce wai kisan kiyashi da muka muna zaria shi ya fi tsanani an sami gwaje-gwaje daban-daban amma na zalin ya fi tsanani sannan kuma kafin shi akwai wasu bayan shi kuma abuwa sun ci gaba to musamman wanda suka auku a wannan shekara mun san mun yi a baya watan wata kamar bai ma cika biyu cocin da suka wuce ba eh, to biyun kenan daidai wa wata biyu da suka wuce a watan disamba mun tuna waƙa zaria a karo na bakwai kuma an kawo abubuwan da suka dan faru kaɗan to a wannan shekara bayan wannan yau shahada da muka yi to an yi eh, maulidin sahibar asirwa zaman lafiya lau a wurare daban-daban to kuma an saba duk juma'an karshe ramadan akan yi ranar kulus to ranar kulus a bana ya gawarta sosai a kusan ko'ina a duniya in wanda suke ga hotuna masu motsi wanda aka nuna ya nuna an yi kudus wanda ba a saba irin shi ba a duk duniya domin har a birnin kudus din kansa an yi gagarumin taron kudus a ranar wannan juma ta ƙarshen ramadan na bana to abin mamaki duk duniya ba san inda aka buɗe wuta aka harbi kowa ba hatta a birnin kudus inda isra'ila suka mamaye ba a ji cewa an harbi wani ba amma an yi harbi a kaduna da zaria duk duniya nan kawai aka harbi kuma a kaduna an kashe wani dan uwa mai suna mustapha abubakar wagini har ma a mashahar sun yi hotonsa suka manna babban suka ce sun shafa duk duniya shi kadai ne aka samu wanda aka kashe a ranar kudus a wannan shekara shi kadai kuma an ce an yi um, taron kudus din a birane da suka kai ga adadinsu ya kai dubbai ba ma ruwa ba to a wannan shekarar kudus na bana dama muka saba muka yi muka wasu birane kamar guda 22 mu amma saboda irin yanayin wahalar tafiye-tafiye sai muka ce ana yi a wayansu garuruwa wanda ba a saba yi ba don tafiya zai wahala don haka an yi a birane da ƙauyuka sama da saba'in da biyar a wurare daban-daban an yi ya ma fi haka nan don wanda daga baya mun ji kwansu ƙauyuka ma kanana duk sun yi an yi kudus a wurare da daman gaske to amma dai da aka yi harbi a kaduna an kashe mutum an kuma jin wasu ciwo sannan kuma a zare an ji mutane da dama rauni to bayan kuma in kwanaki kamar kwana ma hamsin da biyu wata 'yar uwa mai suna fatima usman samaru ita kuma sai kuma rai a halinsa ma'ana ita ma ta zama shahidiyan kudus na bara wannan wannan abin takaici ne a ce mutane suna nuna ta ah, tadamun solidarity da al'ummar musulmi na palestinu da takaicin yadda ake ma masallaci mai tsarki na masallacin al'aqsa da kuma al'ummar musulmin da ke zaune a nan amma a ce wai ba an suwan wasu shine kan su da bindiga su yarbe irin wannan dabbanci na ce ma dabbanci kamar mai girmama dabbobi don kuwa dabba ba za ta yi wannan aiki ba kawai kai tunanin ka kawai shi kenan ka yarbe amma da ala ayyalin sun da yi a kanun zari har sun suka ana sun kashe mutum biyu to sai kuma ana nan sai aka zo aka yi ashura shi ma sai ya zama irin haka na. shi ma duk duniya ba a ba labarin an harbi a ko ina amma sai aka harbi shi kuma a Zariya. a zariya kawai ya aka kashe mutum uku ciki har da dan dan uwana Moses to wani abin da ban al'ajabi su mutanen nan wato abin da suke so su gaya mana shine su kawai in dai wani abu ne da ya shafe mu to su abin da za su yi su kisa kisa kawai za su yi ba su damu da mai muske ba kamar a bara ne magana dangane da cewa sun ce wai suna faɗa da wani abu ne wai shi imn kun ba suna faɗa wai da shi'a ba ne wai ba ruwansu da shi'a suna faɗa da imn kuma mu ne menene imn din ba su suka kirkiro wannan bayan waƙen abin da suka yi a zaria wanda su balu balu ma aka ce wannan mutu wannan shi'a ne su ce eh a ce wa a harbe shi wannan shi'a ne ce eh, a ce wa a harbe shi haka nan aka yi ta tai har ma idan aka mutu ana tsammani ko shi shi'a ba shi'a ba ne sai a tambaye shi me sunansa dama in ya ce alle ne sunansa ka ya mutu kawai su za su harbe shi ne ko kuma mace in ta ce sunan ta fatima ko zainab dama kashe ta za su yi haka nan suka yi ta tai to kuma sai yanzu kuma suka da suka ce wai ba da shi a suke faɗa ba suna faɗa da wata ƙungiya ce sunan ta IMN wai sun yi banin ɗinta to kuma yanzu wato ainihin shiken tun da sun yi banin ɗinta ba ta kenan wato 'ya'yanta ma bai halatta ma su rayu ba kenan saboda haka inda suka wawaita kansu kuma ne sai suka dirama taruka irin kamar su na ashura wanda ashura duk duniya ana yi tun bayan kashe imam hussein ake ashura har yanzu ayo kuma ko ina a duniya ana ashura wai amma mu muna ashura sai shi harbin sunan shi IMN to muna iya tambayin ko me IMN kun ce Islamic Women of Nigeria haka ku kira ce kungiya ce mukaddara haka ne akwai kungiya sunanta IMN kuma eh, kun ga an kafa ta kenan a najeriya tun da ma akwai sauran najeriya ciki tun da 'yan ɗan yana majalisar najeriya ne to yana nufin wani ma a yi tambayin ko shi aka fa kungiyar sun ce kamar shekara kusan eh, talatin da wani abu ko arba'in tun a da tamanin ko kuma ba kafin nan aka kafa kungiyar a nazarinsu to kun ga kenan shi ashuran nan da aka shekara wajen kusan dubu da ɗari hudu ana yi don shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira yau mana shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu kun ga kenan ainihin shekara kusan ma dubu da ɗari hudu kenan eh, wato a cikin in ka ɗebe cikin ashirin ka ɗebe Eh, ka ƙara ka cikin cikin 400 cikin 400 da dubu da dari hudu nan ka ɗebe ka ce ka ɗebe sittin da ɗaya za ka ka sami shekaru eh, kusan kusan abin da na faɗa abin da ya rage a cikin dubu da dari hudu ɗin ƙalilan ne to tun da ake ashura kuma a duk duniya ake to sai mu ce muku yaushe aka yi najeriya ballantana wani abu islamic a cikinta tun da akwai ashura kun ga kun wawita kanku kun nuna kuna faɗa ne da addini kuna faɗa ne da waɗanda suke son iyalan gidan annabi da kuka nuna ke kuna faɗa Allah da Allah ne da kun manzansa a sarari duk da yake faɗa da waɗannan yana faɗa yana faɗa sannan kuma ban da wannan ma har maulidi ma sai suka auka yanzu kuma a wannan karan har ma sun fito da wani sabon salo su hayan wasu maimakon 'yan sanda su yi harbi a ce 'yan sanda ne suka yi suna hayan wasu waɗanda suka tunkuɗo da su kuma su wasu da muggan makamai game da suka yi a lokacin maulidin sai da zahara watan jiya din nan wanda su kawo mutane suka bayyana wasu suka kira su 'yan sara suka suka shiga sare-saren mutane da adduna da takuba to kuma ainihin ko kwana kamar uh, uku da suka wuce ko bai bai wuce bai kai biyar ba ainihin wani dan uwa zakariya da wanau wanda ce wanda aka yi ma rauni din allah ya masa cikawa to haka ta irin wannan muna ganin cewa wato wa'annan abin mutane mutane suke ce mana to duk abin da kuke wanda ya shafi annabi da iyalan gidansa to mu harin hari za mu kai muku kun kun nuna mana kenan ku makiyan Allah ne da annabinsa da iyalan gidan annabinsa abinda kuka nuna muka wani ala ai wannan da'ab ɗinku ne na cewa ku abinda za ku yi shine ku yi kisa kamar yadda kamar yadda uban uban ubanku fir'auna yayi yi da kuma kakanninku na banu umayya da banu abbas su masu kai shi abinda kuka nuna shi kenan za ku rika yi eh, ainihin irin ku ya zidawa ne kuma abinda kuka ɗauka ma kanku shine ba wani abu za ku yi ba illa kisa to sai mu ce muku to shikenan naku kenan Ah, dama a lokaci irin wannan nukan tunata nukan yi magana da gungun mutane daban-daban nukan yi magana dangane da su shahidai da iyalansu da kuma su 'yan uwa da suke jira ba su shahada ba da sauran mutane masu zura ido su ga mai zai faru da kuma ƙarshe waɗanda suke aukar da shahada ɗin to zan fara da su shahada ɗin wanda mu a itikadinmu suna nan da ransu kuma suna rayayyu ne su suna jin abin da muke cewa don da nascin alkur'ani allah ta'ala ya ce kar ku ce ma'o'in da aka kashe a tafarkin allah matattu rayayyu ne sai dai ba ku sani ba ah, wato kuma akwai ayan da take cewa baya ga wanda take cewa wala da liman yaqtalu fi amma wato. bal um walakin la tash'urun wata ayan kuma sai ta ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kar kuma zaci waɗanda aka shi a tabarkin Allah matattu ne a rayu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su ma'ana suna ci suna sha suna farin ciki da waɗanda ba su zo sun riske su ba cewa ba tsoro ba razani gare su wato sauran wanda ba su zo ba a lafiya da wanda suke a tafarki guda to sai mu fara da su shuhada ɗin ce to ku ne kuduwa gare mu ku ne magabata kun ba da farashin da ya fi kowanne tsada kun ba da jinananku da rayukanku muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe ku a matsayin shahidai ya haɗa ku da rayayyu inda ake azurtawa kuma na fatan Allah ta'ala kuma ya dawo da ku a lokacin bayanan ƙa'im ku taimaka masa wajen tabbatan addini muna maku albishir da muna taya ku murna da kuma cewa insha Allah hutun ku kan ku kun cika akan tabarki kuma mu shaida ne a kai mu muku shaida akan kun cika akan tabarki kun tsaya kyan ba ku yi muku ba ku yi wani laifi ba illa kun tsaya a addininku akan addininku aka ce ko da ku san ku sun faɗi wani dalili ko sun ce kun tsare musu hanya ne ko kun ce ko sun ce ba ku nemi izinin su bane ko kun sun ce muku ba ko ba ko yan tsagera ne ko ma me suka ga dama suka ce muku irin abin da aka gaya mana farko kenan muna ba ku tabbaci cewa insha Allah azim muna nan akan abin da kuka ba da farashin nan mai tsada a kai ko ba za mu taɓa canzawa ba albishirin ku cewa insha Allah azim kamar yadda kuke farin ciki da cewa mu ba mu riske ku ba ku kun riga mu ne kuna ba tsoro gare mu ga zani in har mun ci gaba da tafarkin ku to muna nan akan tafarkin naku insha Allah har mu riske ku ba za mu sake ba jine nan ko kuma da suka kuka zo aka shekar ba za su tafi akarin kawai ba su ne za su shayar da bishiyar da za ta tabbatar da addini a wannan al'umma insha Allah walazim ko an ki ko an zo sai kuma eh, in magana dangane da su kuma don akwai yan su rayuwar shahidai banda shuhada da suka suka biya da ransu akwai rayuwar shahidai waɗanda aka ji rauni tun a wancan lokacin waƙi-waƙi daban-daban har yanzu akwai waɗanda suke fama da raunuka wasu masu tsanani kuma suna jinya wasu kuma bayan wani lokaci kan zama da shi kenan ba ba dai mutum a a sami lafiya ba ne illa kawai kuma dai lafiyan shi ne wata rana a cika da shahada to kuma sai mu ce muku a daure a daure a daure don dan raɗaɗi da ake sha na zafin ciwo insha Allah Allah mai shi kafara kuma ya kamba maladansa Allah ya kama bala abnadarsa ya zama ainihin wannan wannan wannan hali da aka saku a ciki ya zama ainihin sadaukarwanku shi ma ya zama sanadiyan tabbatan wannan addini da daram Allah ta'ala ya baku sabati kuma ya sa ainihin har ƙarshen rayuwanku ba za ku canza ba to sai kuma iyalan waɗanda aka kashe waɗanda aka kashe ma 'ya'yansu eh, da wanda aka kashe iyayensu da matan da aka kashe masu mazajensu da mazan da aka kashe masu matansu da kuma 'yan uwan da aka kashe masu 'yan uwansu dai da kuma wanda ma aka kashe masu masoya abokanan arziki duk wannan al'amari ne wanda musiba ce babba da ta same mu gaba mu ba wani fita illa mu mai da al'amari ga Allah mu daure domin kamar yadda a cikin magana ta baya na nuna cewa ainihin imam kazumi ya ce ai mumini sharri ya samunsa duk abin da ya sami mumini alkhairi ne idan musiba ta same shi ya daure to sai ya sami lada mai yawa in kuma wani alkhairi ya same shi ya gode ma Allah sai kuma ya sake karin samun lada saboda haka shi komi nasa alkhairi ne sharri ya samunsa saboda haka abin da ya same mu bai zama sharri ba alkhairi ne dole ne mu daure dole kuma lalle sun za mu tuna da masoyanmu kuma za mu koka tunawa da masoyi da kokawa yana kamba malada ɗacin tunawa da wa'annan waƙo'i lalle yana kamba malada ne saboda kamar yadda ya zo cewa wanda duk suka koka gane da kashe imam husaini allah zai ɗibi hawayensu ya cuɗanya shi ya zama a cikin wani irin ruwa wanda ke da gardin da za a shayar da mutane su ji gardinsa har kuma wanda suka yi kokan murna don an ce akwai kokan murna ma wanda suka yi kukan murna shi ma akan ɗibi hawayensu a sa a ruwa mai surkami ya zama cikin um, abin shan 'yan jahannama to haka ainihin shi koka wannan ɗacin nan ainihin lada ne mai yawa wato ainihin ya kamata a tuna da shuhada din nan akwai wani wani cikin masu suka yana cewa ku kenan kullum tuna waɗanda suka mutu ku kenan ba ku da wani aiki sai tuna wanda suka mutu to ba waɗanda suka mutu muke tunawa ba ku ne kuke da matattu mu ba mu da matattu mu muna tuna rayayyu ne waɗanda suka ba suka yi transfer daga wannan doron ƙasa zuwa wata duniya kuma suna nan rayayyu a wajen Allah ana azurta su su muke tunawa da muna kuma tuna da wada sadaukarwar da suka yi ne to amma mu ba matattu muke tunawa da ba muna tunawa da rayayyu ne wanda suke wajen Allah ana azurta su to kuma wansu da yake kuna jin haushin tunawan da ake duk lokacin da aka yi aka zo na aka tuna wa'anda suka yi shahada sai ka ga su kuma sun ji haushi to me yana kuna jin haushi in ba kuna ganin abin yana da amfani ba kuna ganin tasirinsa ne domin mu a lokacin da muke tunawa da su din nan muna tunawa da su ne mu tuna da irin sadaukar wanda suka yi kuma wannan ya kara mana ƙaimin goya mu kanmu dake a su mu koyi abin mu yi kusa mu koyi da abin da suka koyar wajen sadaukar wasu kamar yadda muke tunawa da sha'adin imamu kazi muke tunanin irin eh, irin sadaukar wanda ya yi taron da ake a shahadan abokan tunawa da shahadan imam kazim yana ta girma ban san yanzu yadda da ba mai yiwa mu ji labaru kamar gobe cewa mutum nawa ne suka hallara amma yanzu batun miliyoyi ne suka je kazimiya don ga wa'inda su wuni rannan a yi jaji sannan kuma kowa ne ya koma ai bindin bagada ta kan tsaya can ya zama duk an hana um, motoci su shiga sai kowa da tsawon kilomitoci da yawa za a tsaye da mutane su taka da kafa su je har kazumiya din su kuma koma da kafa ba wanda zai ɗauki eh, jaka ko kuma ya tafi da abin hawa sai dai taka da kafa saboda haka ana iya gane miliyoyin mutane da suka tuɗaɗa to kuma abin yana da eh, haɓaka ne wanda ya nuna cewa tuna wa'annan bayan allah da suka sadaukar yana da ƙara mana ƙaimi ne na tsayawa da dakewa a su kuma shi yasa muke tunawa da shahidanmu a wannan lokacin muke tunawa da cewa to waɗannan sadaukarwar da suka yi ainihin yana daɗa ƙara mana ƙaimi ne kuma dalilin ne sa makiya suke jin haushi saboda su ba su ma da wani abu mai kama da haka su suke da matattu su su in mutum ya mutu shi kenan su ya mutu kenan an manta da shi mu ko mu rayayye ne kullum mana yana raye a zukatanmu saboda haka iyalan shuhada a rika tunawa da shahidai kuma a rika masa addu'a kuma ma a biɗi addu'a daga wajensu tunda a itikadin sura ya yi ne in bayan kai masa addu'a har wala sai ka ce su ma su yi maka addu'a su ma su maka addu'a wala kai ainihin ba ba za mu ce ma yan uwa sai a daure a daure a daure ala kamba malada ala kamba malada Allah ya Allah sa duk mu mai kyakkyawan karshe kuma ya hada mu da iyalanmu yan uwanmu da masoyanmu da muka rasa a cikin rahamarsa insha Allah azim sai kuma eh, sauran 'yan uwa waɗanda suke rayu ba lafiyansu lau wani abu bai same su ba to sai mu ce su ya kamata kowannen mu ya tunanin shi kuma yaushe ne shi ma zai ba da tasa gudunmuwa la'alla ko bai shahada ba dai ya wace gudunmuwa shi kuma zai bayar akan tafarkin da waɗannan suka ba da rayukansu waɗansu suka yi ƙoƙarin su su ainihin nuna kamar sadaukarwa bai ma kamata ba ba haka ake yi ba sadaukarwa wanda zai sadauka yake sadaukarwa in ba za ka yi ba sai ka abin da za ka iya in kana jin tsoron shahada ba ka son ka yi ba laifi ra'ayinka ne ba za mu shi da maka kar ka ji tsoro ban kai matsoroci ne ji tsoron ka lafiya lau amma ka duba ka gani me za ka iya yi kai wanda yake a tsorace in ka ji kyaki ka zuba a guje don ka kauce ma shahada amma dai ka ba da gudunmuwan ka daidai gwaro kar ka ce kowa da kowa sai ya zo ya abin da kake don wasu na tunanin cewa in za a yi shahada ne duk gaba ɗaya zo a yi ne in kuma ba za a yi ba duk a bari ne to ba haka ake ba kowa yana ba da gudunmuwansa ne daidai gwargwado wacce irin gudunmuwa kai za ka bayar sai ka bayar in za ka iya ba da ranka ba za ka iya ba da ranka ba wani zai iya sai ka kyale shi shi ya bayar tun da shi ya da ya tsaro ka in ba za ka iya ba kai sai ka ja baya ba aikinka ne kuma ka ce wani ma sai ya irin kai ma abin da kake yi ba ko ya jira ka sai ka shirya sannan ku tafi tare ba tun da baka shirya ba sai shi tafi kai kuma ka tafi wani lokaci in kuma za ka tafi mamma daidai mutuwa da yana ma ba ta barin kowa za ta zo ta same ka shahada ko ba shahada ba dai za ka bar duniya yawa saboda haka yan uwa abin da muke fata a gare ku shine kowanne ya zama ya dake ne akan tafarki a kuma kuma wace irin gudunmuwa zai bayar eh, akwai abin da muke ce shi haƙƙin shahada akan ta fama da yan uwa wajen wannan ba laifi inda ma ga a ce mutane suna ba da wa'insu abin abu dan kaɗan ne ake cewa ko da duk wata ainihin ka zaɓa kanka za ka ba da gudunmuwa wajen kula da eh, iyalan shahidai wanda suka bari wanda mu muka ce masu ainihin insha Allah muna fata ya zama ainihin eh, ilmin su sai dai ainihin eh, sararin sama ne iyaka wato suna iya karatun su duk yan karatun su ko da ke bamu da imkaniya na biyan wannan bukatan tasu amma dai daidai gwargwado ai inda a ce za a taimaka za a yin abubuwa masu yawa wajen taimakon iyalan shahidai wannan kuma haƙƙi ne da ya rayata a wuyanmu kowa ya game irin gudunmuwar da zai bayar alhamdulillah wasu sun ɗauka ma kansu ba da gudunmuwoyi ah, kuma dai sai mu ce Allah saka masa lafiya irin wannan muka fi so ma maimakon mutum ya ce zai ba da ɗan wani abu ne ya ce shi ya ɗauki ɗawainiyan kaza kamar ya ce ya ɗauki ɗawainiyan karatun waɗansu adadi na ɗalibai to wannan zai zama shi irin wannan ko kuma shi zai karan kansa ya masu waɗansu abubuwa don karan kansa bayan ma ma'asasar shahada da muke lamun an yi ma kafaratul aita baya ga ma'asasar shahada akwai kafaratul aita wanda shi wannan an fi son ba wai gudunmuwa mutum kawai zai bayar na su kuɗaɗe ba shi ya ɗauki ne wasu ne ya zama shi wanda wasu ke ɗaukar ɗoyin nasu an san cewa shi ke ɗaukar ɗoyin su wani shi ma san shi ke ɗaukar ɗoyin su to kuma alhamdulillah wasu sun fara ɗaukar ɗoyin su iyalai to irin wannan sai mu ce yan uwa akwai bukatan dakewa da kuma roƙon Allah Allah ta'ala ya ba mu sabati ya ba mu sabati mun san jarabawoyi duk lokacin da jarabawa ta zo ba kowa yake ci ba na sha faɗin wannan ba fa kowa ke cin jarabawa ba saboda haka in jarabawa ta zo wasu kan faɗi amma dai kuma wanda ma ya faɗi akwai daman receipt da repeat <laughs> tun da in dai har bai kana da ranka baka mutu ba to kana da dama in dai ka mutu ne dama ta kare wadun wannan duniyan dama dama aka baka don ka nemi lahiranka saboda ka in dai kana raye to yi kokari ka amfana da rayuwanka ta duniya kafin ainihin ajali ya sauka ka yagi abin da kake iya ga ka ne na zuwa lahira insha Allah sannan kuma sai mu magana da dangane da su sauran al'umma sauran al'umma suna kallon mu ne kamar wa'yansu gungun mutane ne daban suna ma mu sunannaki daban-daban ah, sun sa mana suna sun ce sunan mu shi'a to ba mu ba in an san ma'anan shi'a din kowa ma yana da shi'a ah, ma'anan shi'a magoya baya ainihin kalmar nan ta zo ne a matsayin shi'atu ahlul baiti ma'ana magoya bayan iyalan gidan annabi to kuma kamar wata magana da ne lokacin tunawa da waƙiyar zaria watanni biyu da suka wuce na ce eh, kalmar shi'a fata kalma ce fa da ta zo alkur'ani allah ta'ala yana faɗi dangane da annabi musa da fito a garjin rana ya sami wanda baki yana ƙoƙarin ɗorawa ba isra'ili kaya sai shi ba isra'ilin ya nemi taimakon musa alaihissalam wanda allah ta'ala shi هذا من شيئته وهذا من عدوه فاستغاث الذي هو شيئته من ال min alladhi min adu min min alladhi min adu wato kenan wannan shi'a dinsa ne wannan kuma makiyinsa kaga kaman wato kenan in ma kai shi'a ne in ma kai adu ne ɗayan biyu saboda tunda aka ce shi'atu ahlul baiti to kai idan ba shi'atu ahlul baiti bane menene kai adu ahlul bait ba ba ba ba ba na biyu ba wani ba na uku kai zance iyaka kenan guda biyu shi'a ko adu tunda shi'an nan kowa ma yana da shi'a eh, iblis ma yana da shi'a wani a yakin sifin da ya fito yana rajas irin kirarin nan da aka yi ya ce cikin abin da ke cewa shi'atu aliyin shi'atu rahamani wa shi'atu fulani shi'atun shaidani eh, kafin ya gabata a wajen yaƙi sai ce shi'an ali shi'an arrahman shi'an wani kuma ban faɗi wani ba kara ce na zagi ce na zagi wani eh, sahabi shi amma shi ya ce shi'atu fulani. na faɗi sunansa ya ce shi'atu shaidani. don gama gwabzawa ne tsakanin fi'atai eh, fi'atun tuqatul fi sabilillah wafi'atun katul fi sabili tagut haka na al'amarin yake baya da aka ce mana duk cikin suna faɗa ne akan wasu suna tafi suna kan gaskiya ne wayanda suka yaƙi amirul mu'min sun za yaƙe shi ne akan shi ya tsaya akan tafarkin Allah su kuma suna neman mulkin duniya ne su kuma su ɓoye wannan ba don wani ma an ka zo ka ce mana ba haka bane su kuma su sun faɗa ɓalo-ɓalo sun ce mulkin duniya ne suke su ɓalo-ɓalo su suka faɗa saboda kowa yana da shi'a kowa yana da shi don akwai an ce a yakin sufin ko wani wanda wanda ya balle daga bangaren amirul mu'minin ya koma wajen uh, wancan bangaren kar maku labarin ya zama na fita maudu'i to shi ne sai yake ce masu na fito daga wajen uh, dolo marowaci matsoraci suka ce mashi wane ya ce ali suka sai suka sai suka dariya suka ce ali ne ka gaya maka ya ce inda ka ce masa dolo in yi magana duk laraba ba mai bai da maganarsa inda ka ce masa marowaci in duk duwatsun hijaz za a maishe su zinariya a ba ali ba zai kwana uku ba zai gama rabarwa inda kuma ka ce mashi matsoraci ka taba ganin ya gwabza da wani bai ba shi ya kashe shi ba sai ya shiru mutum ya ce to me yasa kuke yakan shi in haka ne kun sa haka sai ce sai suka ce mishi waye baya son mulki sai ce to tunda ku masu faɗan gaskiya ne zan tambaye ku da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce aliyun ma alhaq wal haqu ma ali suka ce da kunnuwan nan namu suka kafa da kunnuwan nan namu mun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce aliyun ma alhaq wal haqu ma ali sai mutumin ya shuru ya zaki to shi ne kuke ya kansa ya ce ba mu gaya maka dalili ba waye ba ya son mulki to sai mutum ya koma bangaren Ali. to kun gani kenan wannan su in ka kai ka tsaya ɗayan daka kana wanke su su ba su ɓoye ba kan tsawaita muka da magana yana ƙoƙarin ce batun sunan da kuka bamu kuka ce mana shi alhamdulillah mu ne shi ta adal baiti alhamdulillah to ko kuma shi an wane ne ahalin wane ku gane duk in kai musulmi ne to kai shi'a ne in dai kai musulmi ne ba wani musulmin da zai ce shi ba shi'a bane kuma sun kwallo da wani suna wai wasu sunan su ahlus sunna to ai kuwa ma ahlus sunna ne aini in kana bin sunna annabi kai ne kana bin sunna ne wannan sunan niki ne duka wa kawo kanku mu ba mu san da wani bambance bancen sunan niki ba sunan mu musulmi kuma addinin mu musulunci illa iyaka kuma addinin musulunci ne muke so ya tabbata a wannan ƙasa daram kuma sai ya tabbata din kuma ba abin da zai hana shi tabbata kuma da ba don wa'annan suna ganin zai iya tabbata ba da ba sai mana hauka da suke mana ba ai tsoro suke ji sun san zai tabbata ne don da sha ba da wani misali nake cewa idan idan idan da wani zai zo ya ce zai kwashe kogi kamar kogin Niger na taɓa ma mutane da suke makwataka da kogin Benue misali da wannan nace da wani zai zo tun da yake ku kuna kusa da ruwan kogin benue ne kuna kamun kifi shine sana'anku da wani zai zo da bokiti ya ce zai kwashe kogin benue din nan ku rasa kifaya. za ku ji tsoro sai suka yi dariya ba sai da wani zai zo ce sai ya kwashe eh, kogin benue duk a rasa kifin ya rika diban ruwan yana watsarwa ai ba wanda zai damu da shi in ma kamata ya ma aji tausayinsa saboda yana yin abin da ba zai yi ba to me yana ku jin tsoron mutumin da ba kashe mutum yake ba ba duka mutum yake ba ba tilasta mutum ya cewa yake a dawo da addinin addinin musulunci sai kuma aka ce shi ala dole sai a kawar da shi kuma aka yi kisa irin na gilla wanda bahaushe aka yake ce mashi kisan gilla kisan ko kisan da yake ce ma kisan kiyashi a je a kashe maza da mata da jarirai da kowa da kowa kuma wani ya zo ya ce wai dai abin da aka yi daidai ne to wannan irin batan basira har ina sai mu ce muku to shi kenan. dama idan da'awa irin wannan ta bayyana akan rabu uku ne da masu da'awa kalilan suna shan wahala ana tursasa su da su kuma azzalumai masu tursasa su domin suna jin tsoron mulkinsu don su azzalumai mulkin su jin tsoro sai kuma mafi yawa wanda 'yan zura ido su ga wanne ne zai yi nasara duk wanda ya nasara suna tare da shi in kalilan nan Allah ya ba su nasara sai su zo su ce mana tare da ku in kuma an murƙushe su ce ce laifinsu ne da suna tare da sarakai wannan shi ita ce sunna ɗin saboda haka ya rage mutum sai ya zaɓi na zaɓa amma dai inda inda shawara zan ba ku sun ce kamata yi idan ma dai ba za a yi da kai ba kai akalla ka kare mana sharrin ka kai mana shiru mana menene naka na taimaka ma a azzalumai da bambami to mun ga a wannan waƙi da muka cimma mun ji mutanen da suke ta bambami suke ta bambami Eh, ba irin haushin da ba su yi ba a ko'ina wai akan cewa so suna kiran wai abinda abinda abinda azzalumai suka yi na kashe kashe nan wai addini ne to gashi yanzu ai kowa yana ji a jika kowa yana jin abin da yake ji a jikinsa a jikinsa saura mu saura mu ce to shi ma wannan addini ne tun da yake waliyanku ne suke tursasa ku yanzu ku ne waɗanda suka gode ma waɗanda suka yi mana kashe-kashen nan su ne yanzu suke tursasa ku wasu har suna zagin su wasu an a wancan karan in mutum ya soke su ma ana iya bin shi da sanda ya yi laifi na ana ganin ya kamar ya saba ma addini to shi kenan ga waliyan naku nan ga ku ga suna kun ji abin da kuke ji daga wajen su sai kuma ku ci gaba da kare su sai kuma ku ce abin da suke yanzu da shi ma addini ne tunda abin da suka mana addini ne to dole ma abin da suke yanzu mu an da su ma abota addini ne baya da za abin da suka mana ya zama addini abin da suke yanzu na kashe-kashe yanzu na sauran mutane ya zama shi kun ba addini ba don su tun da ko kun musu ma'abota addini haka kuka kira su ma'abota addini to addinin suke muku kenan kuma addinin ku ne addinin ku ne ya rage muku mun gode ma Allah ta'ala da mai nuna muku abinda kuka so don gane da mu kuma mun gode ma Allah ta'ala da yake nuna muku abinda kuke kin gani daga gare mu kuma wallahi in kuka ci gaba da hasada da keya kun dunga bakin ciki kenan sai dai ku mutu da bakin ciki wallahi in bakin cikin za ku yi sai ku yi ta yi sai ma mu ce muku mutu ga yanzu ku yawa ba za ku taɓa yin ganin abin da kuke so daga gare mu abin da kuke ki za ku gani kuma wannan addini ko an ki ko an so sai ya tabbata don alkawari ne na Allah to sai kuma ko kuma masu kisa dama Allah ta'ala yana gwada mutane gungun mutane ne biyu mu ana gwada mu da ku ku ana gwada ku da mu ku na kun mun fahimci cewa ko ba ma don amfanin kanku kuke san ba kuna yi don amfanin iyayen gijinku ne na waje waɗanda suka yi zuwa nan domin ɗiban arzikinmu su ɗiba suna jin tsoron ma'abota addini kan su taka masu burki akan ɗiban arzikin kuma sun faɗa ɓalo-ɓalo sun faɗi wannan ɓalo-ɓalo cewa su ba wanda suke jin tsoro a ƙasar nan sai wanda suke da ra'ayin addini su ne za su iya taka masu burki daga ɗiban arzikin da suke yi a ƙasar nan ba tare da sun biya ba suna kashe mutane su ainihin inda arziki duk yake maimakon ma su ɗiba kawai sai su kashe mutanen wurin su ɗiba arzikin wannan abin da ke faruwa kenan ko kuma ko kuma kun zama su ko kuke kisa a madadinsu shikenan um, kuna tsammanin wannan zai fishe ku sai mu ce muku to shikenan hanya hanya biyu ce da eh, mu duk cikan mu kisa dai dama alhamdulillah dama a ce mutum da zai kisa zai dawo ne mai kisa ma shi ma zai mutu mutuwa za ta same shi saboda haka abin da mu ce muku shine kar ku fasa abin da kuke ya rage muku kar ku fasa abin da kuke ku ci gaba da yi kuma abin da za mu yi mu za ku muku albishir da cewa wallahi summa tallahi ba za ku yi nasara ba kuma za ku sami za ku yi asara ne duniyan ku da rayuwar ku duk jine nan da kuka shekar wallahi yana nan a kawo kanku wallahi kuma za mu tsaya gobe kyama mu da ku za a yi shari'a tsakaninmu da ku a gaba ga Allah ta'ala ya rage muku ko ko ko ku bari ko ku ci gaba duk ɗaya ne ba za ku taɓa cutar da mu da komai ba wanda kuka kashe daga cikin mu shahada su kai kuma muna muna nan muna jira yau ko gobe duk ya rage muku in ku kuma insha Allah ku taku tana nan tafe mulki ne zai zai kubuce a hannunku duniya ce za ta bar ku dukiya zai bar ku komai zai bar ku kuma na muku za ta tabbata muku cewa duk abin da kuka yi mana ba mu manta ba kuma ba za mu manta ba kuma ba mu yafe ba kun ba za mu yafi ba kuma wallahi su matalai za mu rama in ku ga ba mu rama ba lokacin ramuwan ne bai ba amma za mu rama rana na nan zuwa ban ce muku yau ko gobe ba amma rana na nan zuwa ko ba mu dare ko kuma ko a ku dare ramuwan na nan zai zo kuma ran da addini ne ya tabbata to ku kuma ba za a manta kamar yadda muke zikira inda muke tunawa da shahidanmu haka za mu tuna da ku a matsayin mugaye kamar yadda muke tunawa da yaziri muke tsine masa haka za mu tuna da ku mu tsine muku haka eh, haka abin zai dawwama ba mu da rai kuma ba ku da rai amma wayanda za su wanzu hakan abin da zai faru kenan za a tuna da ku da mummuna abin da kuka yi kuma tsine muku a wannan duniya kuma su kamar nan sha faɗi shi kuma ƴaƴanku da jikokinku sai sun tsine muku albarka za a karɓe su a wannan al'umma wannan kuma ya rage muku to ga duk sauran kuma al'umma gaba ɗaya sai mu karkare da yin mana albishir shi fa tabbatan addinin nan fa alƙawari ne na Allah kuma Allah ba saba alkawari ya ce ko hadisi sananne cewa ko da duniya ta rage yini guda ne sai Allah ya dakatar da wannan ya tsawaita har sai wani cikin jinin annabi ya bayyana shine imam al-mahdi kuma sai ya addini ya tabbata kamar yadda ya tabbata lokacin manzo Allah muna zaune ne a lokacin fata ba muna zaune ne a lokacin da ba mu da fata ba wannan yunkuri da kuke da tasowan addini da kuke gani kamar matakai ne na bayyanansa insha Allah muna fatan Allah ta'ala ya karbi shahadan shahidanmu muna kuma fatan Allah ta'ala ya ba iyalan shahada haƙuri da dauriya na rashin da aka yi muna kuma roƙon Allah ta'ala ya ba 'yan ya ba mu sabati muna kuma roƙon Allah ta'ala ya gaggauta bayyanan da wanda gaggauta da bayyanan sa ne za a samu mafita wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh